sunana professor muhammadu kabiru dallatu kuma ni ne baturen zaɓe wanda ya kamata ya faɗi sakamakon zaɓen ɗan majalisar wakilai na tarayya sokoto ta arewa da sokoto ta kudu to bayan an kammala zaɓen duka an samu sakamakon amma bisa ga ƙa'idar sabon kundin zaɓe na ƙasa wannan dokar ta ce idan aka yi zaɓe an bambancin da ke tsakanin 'yan takara biyu na gaba bai kai yawan katin zaɓen da an ka amsa a mazaɓin da an ka soke zaɓe to mallamin zaɓe kada ya tabbatar da wanda ya ci zaɓe. Ɗaya kenan daga cikin mazaɓan 'yan majalisar wakilai goma sha ɗaya da na dattawa uku da ke akwai a Sokoto da aka ayyana dukkan zaɓukan su a matsayin waɗanda ba su kammala ba. Ga alama wannan lamarin bai yi hukumar zaɓe ta ƙasa daɗi ba abin da kai ga ta ɗauki matakin dakatar da kwamishinan zaɓe a jihar da kuma turo kwamishinan zaɓe na ƙasa manjo janar ma alkali mai ritaya ya kama wa kwamishinar zaɓe domin a yi gyara ga zaɓuɓɓukan da ke gaba. don mun zo mu bincike ina bincike abin da ya faru abin da ya sa zaben shugaban kasa da na national assembly bai yi daidai ba so in mun investigating mun zauna a commission da chairman za mu san lokacin da za a yi muku zaɓe na national assembly ne in allah yadda so ba wani damu a shirya a gama wannan tukuna kar mu jumping over the gun in an gama wannan na tabbata muku cewa za a gera wancan din da ba a yi ba insha Allah so ba wani damuwa wajen kawai duk faɗawa jama'a su kwantar da su. a jihar Kebbi ma mai makwataka da jihar ta Sokoto akwai mazaɓin 'yan majalisar wakilai guda biyu da suka hada da takoko bese mai yama arewa dandi da na sanatan Kebbi ta arewa da aka ayyana zaben su a zama waɗanda ba su kammala ba haka ma bayanan da hukumar zaɓe ta fitar ya nuna cewa akwai jihohi da suka hada da akwa ibom da ido da imo kano rivers da zamfara da ke da mazaɓin 'yan majalisar wakilai biyu kowacensu da kuma wasu jihohi bakwai da ke da mazaɓu ɗaya kowacensu da zaɓensu bai kammala ba da kuma wasu mazaɓin majalisun dattawa ɗaya a kowace daga cikin jihohin kano enugu yobe da zamfara da zaɓensu bai kammala ba masana kimiyyar siyasa kamar farfesa tanko yahaya baba na jami'ar usman dan da ke sokoto na ganin cewa akwai abubuwan da doka ta ce idan sun faru ba za a ayyana dan takarar da ya samu nasara ba a zaben wannan mazabar. Abin da ya shafi tashin hankali ko eh, sace akwatin zaɓe ko hargitsa wurin zaɓe ko Eh, karbe na'urar zaɓe ko hatsaniya dai a tada rigima da hatsaniya ta yadda jami'an tsaro ba za su iya kwantar da wannan eh, tarzoma ba har kayayyakin da ake ayyukan zaɓe da su eh, a tarwatsa su shi ma dokar zaɓe ta ce a soke wannan ruhuna to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa kalilin da suke sa zaɓen ruhunoni ko kuma mu zaɓu a soke su kuma soke wannan yana da alaka da kuma wata doka ta zaɓe wanda ta ce za a dakatar da faɗin sakamakon zaɓe sai an sake dawa wa'annan ruhunoni da aka soke sai an sake dawa an yi zaɓe a wa'annan ruhunoni ko zaɓu. sannan kuma a sake tattara sakamakon zaɓen wa'annan ruhunonin da aka yi a haɗa da wancan sakamakon da aka riga aka yi sannan a gani wane ne ya ci zaɓe wannan lamarin ya sa wasu 'yan najeriya nuna damuwa akan abubuwan da suka yi sanadin ayyana zaɓukan a zama waɗanda ba su kammala ba. Sunana Abdullahi Ma'azu ya sake. Ba mu ji daɗi ba sosai domin mutane sun yi tun tsakiyar rana sun wahala sun daɗe suna so su zaɓi abinda suke buƙatar su shugabance su kuma gwargwado su yi zaɓe ya zandu wahalar da mutane sun kai sun zaman banza. Sunana Habibu Umar Sarkin Kifi. babu daɗi ga abin a ce mutum ya taho cimcimtaccen ɗan ƙasa jajintacce don ya zaɓi wanda ya kaso ko ko ya zaɓi mahita ga duk ɗan Najeriya sai aka waye su ya mutum ya to ya yi ni cikin layin zaɓe kuma bai samu yin zaɓen gaba kaga kowane na ba zai ji daɗi ba. Sunana Aminu Umar Muhammad Kofar ɗan ɗaya. Gaskiyar magana akwai bakin ciki da soke wa'in ne, saboda abu na kaka son ka biya buƙatar ka kuma ka zo ka ɓata lokacin ka kuma an soke ka babu daɗi. Yayin da wasu jama'a ke ganin ya kamata masu zaɓe su riƙa yau kansu karatun ta natsu ta hanyar kaucewa duk abubuwan da ke kai ga ayyana zaɓe a zaman wanda bai kammala ba wasu na ganin cewa ya kamata mahukunta su ƙara ɗaukar matakai na kaucewa faruwar irin hakan a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.